بن أبي الدنيا حدثني الحسين بن عبد الرحمن عن أحمد بن أبي الحوارى قال سمعت أبا سليمان قال ينشأ خلق الهوم العين أنا كريكرا حلقت حور العين إن شاء fa’iza ta kamala halƙohunna idan halittar ta cika zarabat alaihinnal mala’ika sulhiyya nan inda take sai a buga mata tanti. Waƙala ba لما كان tunda تندي أبكارني wa'adatal bikri al'adan kullum budurwa an takuna makasura fil qidriha tana boye a ɗakinta a gidansu majadul fatatu maqamuha fil bayt la fil ma'mali wal mar'u ya'malu fil huquli wa irsuhu fil manzili حتى يأخذها بعلها حرمي جنت هذا يدوكي كايش أن شاء الله سبحانه الخورة وقصرهن يا كم تقيت الدسو في خدير في خدور الخيان أذكين لكن تنتنا حتى يجمع بينهن وبين أوليائه har Allah ya haɗa tsakaninsu da masoyansu fil jannati. Wa qala ibn abi dunya haddathana ishaq qala haddathana waki qala haddathana sufyan an jabir an al-qasim ibn abi bazza an abi ubaidah عن مسروق عن عبد الله قال لكل مسلم duk musulmi yana da guda khira wahida wali kulli khimatin khaima kowace zababba daga cikin khairatun ɗinnan hisan tana da tantinta wali kulli khaimatin kowace tanti da take da shi arba'atu abwabi tana da ƙofa hudu wannan ba sai an yi maganan girman su ba yadkhulu alaiha kulla yawmi min kulli babin a kullum zai shiga ta kowace ƙofa eh, yadkhulu alaiha kulla babin min kulli babin tuffa kuma kowace ƙofa akwai wata tsaraba hadiyya wa karama da karramawa lam takun qabla zalika wanda ba a yi ta ba kafin wannan la tar eh, la tarihat babu bakin ciki wala faratun ba su da ɗoyi jiki warin dauɗan haƙori wala bakaratun ba su da ɗoyin farji wala tamahatu ba su da kwaɗayi horon ainun ka bai baidun makinu kai ka ce su wani kwai ne da aka ƙyanƙyashe shi a wuri boyayye kai in kaza ta gida ana kallonta tana yin kwai tana yin kwan yara sun ɗauko shi wani ban sha'awa ko ko kyankyanin inda kun ya fito da sanyi sanyi da damshi damshi da su ba sa yi kamar da za su yadda ma da za ta yi sai ta yi kwan ku, sau da kyansa ya kai kyau to haka horon ɗayan da ke tsarka hakuri haka je kana bacci kalmomin nan wata ta koce maka hmm. kyauta shine ba su da ɗoyin baki kila yanzu da za a ji warin bakinka ba kai burosh ba tun safi ko kai ka gani to yanzu yanzu baki ɗoyin bakinka baban nan naka yi da ya hankali yanta kana tashi da safi abin da za ka fara yi burosh ba za ka ambaci Allah da ɗoyin bakinka ba ɗoyin warin haƙorinka ba tunda tsakanin haƙorin na akwai abubuwa kuma a gaskiya a kiran da muke yi ba mu sa asuwaki a ba wa asuwaki mahimmanci sosai ba kuma yana da mahimmanci matuƙar mahimmanci da irin fa'idodinsa da irin ladan da yake da shi kawai mun tsaya ne a masu asuwaki da yatsa da alwala mutum zai sa ya tsansa, ya asuwaki da shi to yatsa kuma wanne dautsan kirki yake kawarwa sai dai ai kawai mujazi ba ku mujazi ba suna dai an yi ismun amma dace a ce mutum bai asuwaki nan zai yi shi sosai tamkar zai fita kasuwa sai ka ga gwamna in za a fita kasuwa za a fita ofis ko in ka ga irin asuwakin da ke amma za shi masallaci haka shi ke shiga ko malamar masan wa yake goyon bayan shi ai santa baya na. yau kai mulkin ka lafiya lafiya ba masu hasada eh? ina yake taso da kusa <laughs> tun da safe da zo kai da suna sha'uba عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت أبا الأحوص يحدث ناجي بابا أحوصين بعد الأباري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام حور ما عليه إذن عليه da kuma irin kyan fari maƙasuratu masu hana mazan su kallon wani saboda kyansu ya kai kyau duk wata mace da za ka gani in ka fito ba ka musu yi za ka je ka zagayo ka je ka dawo duk inda ka shiga dai kana Allah Allah ka dawo wurin su kana ta Allah Allah ya sa dai suna nan suna son ka kamar yadda suke son ka in suka dawo ka ninki. to kullum farin ciki ne akan farin ciki ko yawo ka tafi tun da ɗan aljanna na zuwa yawo to kana ta tuna ta duk inda za ka je duk anguwan da za ka je ba za ka gano wata mata da tafi ta kyau ba shi ne eh, matsa matsafa kan ce an mata kaman kai masu hiri a'a ba su hiri ne ba kawai kyau ne da gaske ne lamarin to su ma kuma haka shi kaɗai yi tunani makasuratun ya haɗa biyu ba sa ganin a duniya akwai wani miji ne kama da irin nasu filkhiya kaga zama nan ba magana fita tun da ke jin kamar maganar Mustapha ba ya tashi ne ba kan yau ladi kai ikon Allah yanzu an gabce min lahadi kenan ta wuce ban san yayin da ta wuce ba Kada ah, ko ah, durrun shi wannan tantin wani ma'adini ne kyakkyawa mu mujawwafu mai rami a ciki ma'ana gidajen aka sassaka a cikinsa ba doro da za ka riƙe shi a tafin hannu ba a ato ne doro yanzu kai baka san wani abu babban ba masallacin nan ba to ya fi masallacin nan girma ka san ko kowace kofa nan da za a ware ma a fitan maka da flat ɗinka can wancan ma a fitan masa wancan ma a fitan masa wajen flat nawa za a samu sama da ƙofofin nan ne na manko manko ya kwanta da ba bai shashi da hmm? sha shida ƙohon nawa nawa shida shida hudu to sha shida kaci wajen gida sha shida ta tsakiyar kuma filin wasa nan za a yi musu makaranta ‘ya'yan gidan ba su je anguwa ba ba su barin gidan nan sai bayan sun gama firamare ta inda duk wani dafi sun sha sulkensa sun sha katala ta shawo da an saka fita sun fita da sulkensu sun zama kaman abin da masu iya magana suke cewa murucin kan dutse bai fito ba sai da shirya ya tanadi inda mai haƙo zai haƙoshi. rubuta an maka ya iya wannan kai baka iya ba وقال ابن المبارك رحمه الله أخبرنا سليمان التيمي عن قتادة عن خليد العصري عن أبي الدرداء قال الخيمة لؤلؤة wannan tantin da ake magana lu'ulu'i wahida laha saba'una baban tana da kofa saba'in kulluha min durra قال ابن المبارك رحمه الله وأخبرنا همام عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس قال الخيمة درة مجوفة wani dutse ne za a ce wani ma'adini ne mai ramuka a ciki gidaje a ciki mujawwafatun farsakhun fi farsakhin faɗinsa huɗu la farsaki sau farsaki mil uku shi ne farsaki ɗaya mil uku sau mil uku ah, nawa murabba kaga mil uku sau uku kaga tara kenan ku ko sa mil mil me yake da suna tara eh shine murabba eh kwana sa in an je a wannan sa eh sau uku ba ka ce uku sau uku sau uku tara kenan ni nawa na ce a ni nawa na ce nawa uku sau uku tara ni ma na ce ai ha to shi ne da ce ke ne mai min kirkira har ya rikitar da ni a nawa ina daidai farsako laha arba'atu alafi misara. to ga ko mil a ce maka mil tara ai kaga dole za a samu ƙofofi akwai ƙofa a wajen ƙofa dubu hudu min zabi ƙofofin da zinariya ake ƙofa yau ga zinariya a hannu a wuya mana sai a sami mil a talatin mil <laughs> miliyan ya ko a shi ba umar ɗin ne a wuya abun wuya kaɗai abun za mu tafi ta a ƙarfin miliyan talatin. Yau aikin banza, miliyan talatin a wuya. Kuma yanzu za ka mutu kuma ka mutu da ko da yake ka an kushe musu kulliyansu. Allah ya halatta musu. Ta kuwa algarkari ba zai haramta ba. Sai dai abin da zan ƙara sa na halar ne. Inda na halar ne ja'izi ne. قال ابن أبي الدنيا حدثنا فضيل بن عبد الوهابي قال حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد حور مقصورات في الخيام نبصر نعم، شبه قال في خيام اللؤلؤ والخيمة لؤلؤة واحدة حدثنا محمد بن عن جعفر قال حدثنا منصور قال حدثنا يوسف بن الصباح عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما حور مكسورات في الخيام قال الخيمة من درة مجوفة طولها فرسخ وأرضها فرسخ بكي وانشن بكينا لذلك فرسخ في فرسخ ولها ألف باب من ذهب قوفا حولها سرادق آه، من إيكي لسونا دوره خمسون فرسخا انت أقوي تلولي فيلان أن يثم خمسون فرسخا فرسخي خمسي إسكا بعثة دلقو صد شيبا يدقول عليه من كل بابي minha malakun ah, kowanne babin akwai mala'ika ciki bi hadiyatin min indillah azza wa janna kyautan daga Allah mai girma da ɗaukaka yau ko gwamna ba shugaban ƙasa ba ka ce gashi nan ya turo maka da kyauta ko biro ne ka tsaya kana ta kallon biro ويرون وانا ايكو من دشي عز وجل وذلك قوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والله أعلم نكتفي بهذا مجوهر eh su fafare sai abin nan ba yanzu kaga ai mu gine mu mu ai mu jawaf ne sai dai mu muka jawwafa kayan mu muka yi fili fili muka yi sannan mu jawafa can amma ka koma gefe kaga daki da za ka gani wancan irinsa ne sai dai wane su shafi